Bismillahir Rahmanir Rahim. wanda zai yaba tar rubuta. Babi na farko. Jeje sai ka bomo. Yara ne mata manya da ƙanana duka sanye da uniform na makaranta. Kowa da abin da yake yi, wasu na wasanni, wasu na cin abinci. Wanda ke nuni da lokaci ne na break. Yanayin yaran zai tabbatar maka iyayensa ba masu hali bane, makaranta ce ta gwamnati wacce ana je ka dawo kuma akwai bangaren 'yan kwana. Budurwa ce 'yar kimanin shekaru goma sha bakwai da haihuwa zaune a aji ita kaɗai. littafi a gabanta tana bitar karatu bange sarkin boko wai ba kya gajiya da karatu cewar asiya da shigowar ta kenan ita ma ba za ta gaza shekaru sha bakwai da haihuwa ba ta dago kai ta kalle ta ta ce in hmm, asiya kenan wannan shine matakin karshe na sakandare wanda ya kamata na yi kokarin ganin na fita da sakamako mai kyau haka karatun nan shine gata na shi zan yi na taimaki iyayena ba su da buri da ya wuce ganin na samu ilimi mai zurfi saboda shi na baro ahalina asiya ta jinjina kai da cewa Allah ya bada nasara Amin ta amsa ta juya ta ci gaba da karatunta. Asiya ta zauna kusa da ita, ita ma tana ɗauko nata littafin. Sannu babba, Allah ya tashi kafaɗanka, dattijiyar mata wacce ba za ta gaza shekaru arba'in ba ta faɗa. Ta ƙarasawa da hawaye a fuskarta. Wanda aka kira da babba kansa ya girgiza ya ce, ko bayan raina kada a cire ɓangil makarantar. Ita kadai Allah ya bani, ikon sawa makaranta. Dan Allah ku cika min burin nan nawa na ganin ta yi ilimi mai zurfi. Baffa insha Allahu kana tare da mu zaka tashi ka ci gaba da rayuwarka. Kan sai girgiza ba tare da ya sake cewa komai ba. Bange komai yanzu kuka take yin sa. Duti ɗinta na ranar kawai ta yi sa ne ta fito hostel. Ta shigar ta aji bata ce kowa komai ba. Dama ita ba gwanar surutu bace sai dai shirin yau ya sha bamban da na kallo. Ta rasa dalilin da yasa ba ta jin daɗin ranta ga gabanta da ke yawan faɗuwa. Hafsa Taliyu ta ji muryar vice principal ɗinsa na kiranta. Ta amsa da miƙewa. Zo ya faɗa yana yin gaba. Ta biyo bayansa har zuwa admin. Hama Bala ta tarar a zaune a ofishin Vice Principal. Hama ina wuni ta gaishe sa cikin sanyin murya. Lafiya lo ya amsa murya a raunani wanda daga yanayinsa ya tabbatar mata zuwan nasa ba na lafiya ba ne. Rubutu Vice ɗin ya yi a takarda ya miƙa wa Hama Bala ya juya kan Ɓangar. idan akwai abin da ki bukata a gida ki je ki ɗauko za ku je gida. Gida ta a ranta. Yayin da ƙirjinta ya doka ko shakka babu ba lafiya ba. Tsawon shekarun da ta yi a makaranta tun ta isa son ba a taɓa zuwa ɗaukar ta ba. Biki ko suna baffa baya bari saboda yadda ya ɗauki karatunta da muhimmanci. Ba na buƙatar komai ta faɗa don a halin yanzu burin ta ganta a gida don sanin me ke faruwa. Babur na Hama Bala ta hau ya ja su zuwa Fashi, kasancewar babu nisa. Taron mutanen da ta gani a ƙofar gidansa ya sa jikinta tsinkewa ko shakka babu mutuwa ce. Wani daga cikin 'yan gidansu ya rasu, Tana da sar kofar shiga ta fara jiya koke-koke, jikinta ya soma rawa, da kyar ta raba mutane ta shiga ciki. Idan ta ne ya sauka kan mahaifiyarta wacce ke famar zubar da hawaye, da gudu ta sa kusa da ita ta fada jikinta. Mun rasa bafa bangel, Allah ya kara sa ba sakamakon sumar bangel. Mutane suka yi kanta ana yayyafa mata ruwa. A hankali ta bude idanta ta ce nai ne dan Allah ki ce mun mafarki nake ba mu rasa baffa ba. Hawayen da ta gani shimfiɗa kan fuskar ne ya ƙara tabbatar mata gaskiya ne. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un take nana ta idan ta rintse Hawaye na ambaliya saman fuskar ta. Mutanen da ke wurin ta ba su tausayi matuka sanin irin shakwar da ke tsakaninta da baffa. Ta jima zaune a wurin tana zubar hawaye. Kiran sallar al'asar ya sa kowa miƙewa zuwa kai da Ubangiji. Bangal ta ɗago rinanin idanuwanta da suka koma jajir saboda kuka. Suka sauka kan dije da Fatsima wanda suke cin tuwo hankali kwance babu ɗigon hawaye akan fuskarsu. su. kanta ta kawar gefe cike da takaicinsu ba ta ɗauka rashin imaninsu ya kai haka ba alwalla ta a famfan da ke tsakar gida ta shiga ɗakin nene ta daɗe tana addu'o'i adda adda ta dago tana kallon kanwar ta ramla yarinya yar kimanin shekara sha hudu ta rike da ƙaramin ƙaninsa ɗan shekara hudu adda babba ya tafi ya bar mu ramla ta faɗa tana fashewa da kuka ta faɗa jikin ɓangel Ƙaramin kanin Abu shi ma faɗawa jikin bangil din yayi ta kankame su jikinta suna kuka mai sama zuciya. Goggo Hajjo wacce kanwar ne nace ta daɗe tsaya a ɗakin tana kallon su cike da tsantsar tausayi kafin ta nisa ta ce haba bangen ke ce babba a cikin su. Ke da ya kamata ki lallashe su kin sa su a gaba kuna kuka. Baffa addu'ar ku yake bukata ba kuka ba na san da ciwo amma haka za ku jire mutuwa na kan kowa. Muryar ta da ƙyar take bata ta dashe tsabar kuka ta ce ashe haka mutuwa take da ɗaci da raɗaɗi. Mun rasa baffa goggo, dole mu yi kuka. kusa da su ta duka ta kamo hannun bangal da ramla ta soma lallashin su tare da nuna musu a hankali suka ji natsuwa na saukar musu sun tsagaita da kuka da zazzaɓi bangal ta kwanta ana cewa bacci barawo ne san bai sace ta ba a daren ranar Ramla da Abu sun samu yin barci, ne na ita ma haka ta kwana lazumi tana roƙar wa bafa rahamar Ubangiji. Kwana uku ana zaman makoki kowace rana da irin halayyar da Sidi take nunawa. Har mutane sun fuskanci basu damu da mutuwar ba, haka kowa ke tafiya da su a baki. Na sha jin labarin fataloli amma ban taɓa ganin kishin matan sauri irin naku ba, cewar Hajjo. Nina ta numfasa ta ce nasu da ni kaina abin yana matuƙar bani mamaki da ɗaura kai. Ban ƙara tsinkiya da lamarinsu ba sai rasuwar nan. Ni kaina na ƙara shaida DJ da Fatima ba sa son ki kuma ba na jin za su taɓa son ki. Nina ta yi murmushin takaici tana girgiza kai, bangar shiru ta tana ƙara nazarin rayuwa irin ta halin nasu. Yadda ake gudanar da masifaffan kishi tsakanin matan gidan, su ba kishiyoyi ba amma har sun fi kishiyoyi kishi. Bangal da Rahama suna zaune kan tabarma da ke shimfiɗa a ɗakin nena na zaune kan katifa ta jingina da bango. Abu ya yi matashi da cinyarta kowannensu ya yi shiru yana sakar zuciya. Yayin da ɗimbin kewar bafa ya zagaye zukatansu a irin wannan lokacin sukan zauna suna hira cike da nishaɗi. nena ta dubi bangal ta ce gobe ya kamata ki koma makaranta. Gobe ne ne ko sadakar bakwai fa ba a yi ba. Jiran me zaki tsaya bangal kina matakin karshe na kammalawa kada ki yi wasa da karatunki. Bafa bai bar wasiyar komai ba sai na karatunki. Yana da burin ki ilimi mai zurfi, dan Allah ya cika masa burinsa. A raunane ta daga kai tare da cewa insha Allah zan yi kokarin cika baffa burinsa. Haka za ku yi alfahari da ni, Allah ya yarda cewar ne ne, dukkan su suka amsa da amin. Washe gari Hamma Bala mayar da ita makaranta ta koma da ƙudurin ƙara zage damtse wurin ganin ta cika burin baffa. Da san ganin ta taimaki mahaifiyarta da ƙannanta. Asiya ta yi murna sosai ganin bangal da ita ce aminiyarta. Rashin ta kwana biyu ya sa ta yi kewarta sosai. ta mata gaisuwar baffa kuma ta ce ana yin hutu ita da 'yan gidansu za su je yi mane na gaisuwa mahaifin yarinya ya rasu ko bakwai ba a yi ba an tura ta bakon iskanci fatsuma ke ya da habaici a tsakar gida jije ta kama mata da faɗin ta yana gani dai dama wanda ya mutu ai shi ya mutu tankan kan a yi sati iyalinsa masu sun soma manta shi Nene bata tanka su ba, idan da sabo ta riga ta saba da halayyarsu. San ba ta biye masu. Ba taɓa jin ta da kowa ba. sai dai su yi tsakaninsu a zahiri zaka ce soyayya da zaman amana ne a tsakanin dije da fatima amma a baɗi ne kishi ƙyashi, da hasarar juna suke yi asalinsu aliyu arda shi ne mahaifinsu bangel asalinsa ɗan garin katsina ne karamar hukumar malumfashi bafin latani ne gaba da bayansa mahaifiyarsa hafsa shi kaɗai ta haifa allah ya mata rasuwa bayan ta rasu ya sake aure ya auri hanne ta haifa masa yara biyu maza bala da siddiƙu Hanne ba ta ƙaunar Aliyu duba da yadda mahaifinsa ke son shi yake tausayinsa saboda rashin uwa. Haka su masu Siddiƙu suka tashi da ƙiyayyarsa duk da Bala na ɗan ɓoye tasa ƙiyayyar. Mahaifinsu ba mai ƙarfi ba ne manomi ne da suka isa aure ya musu ƙaramin gini na ƙasa. Kowannensu ya ce ya fitar da mata. Aliyu ya fara samun mata ne na zuwa tallar nono daga rigarsu. Suka ƙulla soyayya Bayan shekara ɗaya Bala da Siddiƙu suka yi aure su ma, Bala ya auri Fatima Siddiƙu ya auri Dije. matansa haka su ma suka darsawa ransu tsananin kishin ne ne duk da irin mugun hali da suke nuna mata ba ta bi ta kansu bangal ce yarsu ta farko wata ta sunan kakar ta hafsa baffa ya saka mata bangar saboda kyawunta kaf yaran gidan babu wanda ya kai ta kyau fari da gashi bala yana da yara hudu hamza lawai sa'ada habiba hamma siddiqu na da uku hassan da husaini saudat duka yaran gidan babu wanda ya samu ilimin boko sai bangen Baffa na da burin ganin yaransa sun samu ilimi sai dai rashin da talauci ya sa bangel kaɗai ya samu sakawa. siddiku da Bala ba su damu a saka yaransu ba a cewar su aboko yaro ke lalacewa. Ba irin ƙananan maganganun da ba su yi ba a kan saka ta makaranta Baffa ya toshe kunnensa. Bangel sun soma zana jarabawar waye wacce sun bata wasa da karatu. Duk jarabawar da ta shiga bata jimawa take fita saboda sauƙin da take mata. Yau ma suka yi kusan kowa da kallon cizon biro yake saboda wahalar da jarabawar ta yi. Wasu na raba ido ko za su samu satar amsa Saɓanin bagil da kanta ke doki kan takardarta tana faman calculation. Lokaci kaɗan ya ɗauke ta ta kammala ta fito. Zama ta bakin hall ɗin tana jiran fitowar Asiya. Istighfari ta soma kar ta yi zaman banza kusan awa ɗaya da zamanta kafin Asiya ta fito. Bangal ne kan wace irin bai ce Allah ya baki yadda jarabawar nan ta yi wahala amma kika kammala da wuri. Murmushi ta ta ce Allah dai ya ba mu sa'a shine kawai. Amma ai akwai wahala ko ni na sha wahalar sha. Amin ta amsa suka tashi suka tafi hostel. A kullum safiya da tunanin bafa bangal take tashi haka da shi take barci. Bakinta baya gajiya da roƙar masa rahamar Ubangiji. Sati shida suka ɗauka suka kammala jarabawa. A cikin sati shidan suka zana jam wanda bangal ta fi kowa samun sakamako mai kyau a cikin ɗaliban makarantar. Ɗari uku da sha biyar ta samu, ta yi murna sosai haka duk wani masoyinta ya taya ta murna. Ranar da suka kammala jarabawa aka sallama kowa gidan iyayensa sai sakamako ya fito su dawo su karɓa. Kowa ka gani fuska a ɗauke da farin ciki ana ta famar rubuce-rubuce a rigunan juna. Da karɓar lambobi saɓanin bankal da ta koma gefe tana zaune kan akwatinta. Wannan ne karin farko da bata zumuɗin zuwa gida. Lokutan baya tun ana saura sati ɗaya hutu take so mu haɗa kayan ta tsabar zumuɗi. Ba wanda ta fi muradin gani kamar baffa don tarba ta musamman take samu daga gare sa. A ranar raba dare suke suna hira gaba ɗayansu tana ba su labarin makaranta da abubuwan da suka faru. Ta jima zaune tana jiran zuwan Hamma Bala shiru. Har kowa ya fara watsewa tun fara makarantar bata taba kai lokaci kamar haka ba a zo ɗaukar ta ba. Addu'a ta soma Allah ya sa lafiya. Har kowa ya watse ya barta ita kaɗai, jikinta ya ƙara yin sanyi. Tana ji a ranta ba lafiya ba ta yanke shawarar samun mashin ya kai ta gida. Ba tare da ɓata lokaci ba ta samu mashin ya faɗi kuɗin da za ta basa ta ce idan mun isa gida zan shiga ciki na karɓo maka. Harara ya watsa mata ya ce, kin ga idan baki da kuɗi na tafiya ta abuna. Wallahi muna zuwa zan shiga na ɗauko na baka, na sha ɗaukar irin ku kuna guduwa. Don haka ki nemi wani, ya ja babur ɗinsa ba tare da ya jira cewar ta ba, ta bi sa da kallo cike da takaici. Kusan mashin uku tana tara suna ƙin yarda da ƙyar ta samun wani tsoho ya ɗauke ta. Yana ajiye ta bakin gidansa bai tsaya karɓar kuɗin ba, ya ce ta tafi kyauta ya kawo ta. Ta masa godiya sosai. Daidai kofar shiga ta ci kado da Ramla tana fitowa. A da kin dawo yanzu ne na ta ce na je gidan gogo Hajo na ce dan Allah ta je ta ɗauko ki. Ina hamma bala ne Bangil ta tambaya da mamaki. Ramla ta ce ya ce ba zai je ba Bangil ta jinjina kai cike da mamaki. Ba ta ce komai ba suka karasa cikin gidan. Kallo ɗaya ta yi wa mahaifiyarta ta san ba lafiya ba. Jiki a sanye ta zauna kusa da Nene ta gaishe ta. Bata amsa gaisuwarta ba. Bangil ya aka yi kika dawo gida ko wani ya dawo da ke. Ni na dawo da kaina dama za ki gane hanya. Haba ne na shekaru shida ina bin hanyar. Nenan ta jinjina kai ta ce ga abincin ki can a kwano sai dai ki yi haƙuri da tarbar da kika samu wannan karan. Bangal ta yi murmushi ta ce kowace irin tarba ce in dai daga wurin ki ne ne ne haka nake ji tamkar daga baffa ne. Nene ta yi murmushin farin cikin ganin bangal ta karɓi komai da sauƙi. Wanka ta fara yi ta canza kaya zuwa a tamfa doguwar riga ta ɗauki kwanon abinci ta so mace ta ce nene ni kan me ya hana hamma bala zuwa ɗauka ta makaranta yau. Nene ta sauke nan nauyar ajiyar zuciya. Kana ta ce Ni ma ban sani ba. Dan Adam mai wuyar gane hali. Haka gane masoyan gaske sai Allah, bala ya bani mamakin da ban taɓa zata ba. Me yayi ne ne? ban ta tambaya take da kaguwa yau tun safe. Ya zo ya same ni kan ba zai iya zuwa ɗaukar ki ba, ya gaji ni na je na ce masa ina ta kaba. Kuma idan ya haƙuri wannan shine ƙarshe tun da kin kammala. Wadar bakin sa ya ce ba wata takaba da nake ai ban damu da mutuwar tasa ba tunda na tura ki makarantar tun kan ayi bakwai. idan zan je da kaina na je idan ba zan je ba na san ta yi dan shi babu inda za shi a zato na ko kowa bai fahimce ni ba bala zai fahimce ni ne na ta karasa da hawaye bangir mamaki ne ya cika ta bata tsamata haka daga hamma bala ba duba da shi ne mai sauki a gidan yana dan nuna kulawarsa kansu nene ki daina zubar da hawayenki akan mutanen da ba san girma da mutuncin da zumunci ba insha Allah ni zan share muku hawayenku da yanta ta share hawayenta da faɗin Allah ya yarda amin bangal da ramla suka amsa Bangal ta jiya ta kalli Abu ta ce, shi ya kamata ya samu ilimin boko kasancewarsa namiji amma bai samu haka ba. Insha Allah zan yi iya kokari na wurin ganin ka samu ilimi mai zurfi Abu. Ta juya kan Ramla na kan ji bakin ciki na rashin ilimin boko da baki samu ba. Amma idan na tuna kin samu na Arabiya sai na da sanyi Allah ya ji kan babba suka amsa da amin. Bangal ta shiru tana tunanin yadda za ta taimaki mahaifiyarta da kannanta ta gama sawa a ranta ta hanyar yin ilimi mai zurfi ta samu aiki kadai za ta taimaka musu. Asiya da iyayenta sun zo musu gaisuwa. Iyayen Asiya na da rufin asiri babu laifi mahaifiyarta direban bayis ne na jami'ar Umaru Musa. Dubu biyar ya ba ne da za su tafi kyautar ba karamin daɗi ta musu ba sun tashi yau yan sauran kayan abincin da baffa ya bar musu ya ƙare. Ne naira hamsin kaɗai ce da ita tana tunanin inda za ta samu musu abin da za su saka a baki. Bangal ta ba kudin ta siyo masa kayan abinci na maneji yadda rayuwa ta yi tsada dubu biyar ba komai ba ce. Bangal ta soma zuwa gidajen masu kuɗin garin tana musu wanki su biya ta da kudin suke cin abinci. Suna gani Hamma Bala da Hamma Siddiqu ke shigowa da cefane na matansa amma ko da wasa ba su taɓa kawo musu ba. Abin ba karamin ciwo yake wa Bangel ba, duk da kasancewarsu 'yan uba amma lalacewar zumuncin bai kai haka ba. Ramla ta soma aurar siyarwa a kan layin unguwarsu take ɗaura kasko. Da haka suke rufa juna asiri, Bangel na zaman jiran sakamakon jarabawar su ya fito. Bayan wata ɗaya da kammala makarantar su sakamakon su na waye ya fito. Bangel ranar ta yi juyi na murna ta yi ta godiya ga Ubangiji. A da B ne kawai. yanzu tanda sakamako ya yi kyau sai shirin zuwa jami'a ne na ta faɗa cike da farin ciki Bangel ta ce ne na zan fara karatu da cika babba burin shi kuma da shi zan taimake ku Allah ya sa miki albarka a ciki amin ta amsa makwabtansu ta shiga ta arwaya ta kira Asiya bugu ɗaya ta ɗauka bayan sun gaisa ta sanar da ita sakamakon ta ita ma take gaya mata ta ce suka yi wa juna murna Asiya ta ce ba cin jarabawar ba samun admission shi ke da wuya yanzu sai kana da hanya idan ba Allah ya taimake ka ba Wangar ta ya sanyi sam ta manta da hakan ta nisa ta ce haka ne Asiya Allah ya shige mana gaba ya sa mu samu cikin sauki. Amin naji an ce ne ko ita ma wani sati za a sake ta. Nan da wata biyu za a fara rabon admission. Allah ya sa muna da rabon shiga jami'a. Bangal ta fada a sanye, amin amin suka yi sallama ta kashe wayar ta ba matar gidan wayar ta mata godiya ta fito. Ramna ce ta fado cikin ɗakin kamar an debo ta, tana yi tana waye ga baya. Lafiya me ya faru? Nena da Bangal suka tambaya a tare. Jikin ne na ta fada ta fashe da kuka. Dan Allah ki faɗa mana me ke faruwa, kukanki na ɗaga mana hankali. Banjal ta fada tamkar ita ma za ta yi kukan. Cikin shekar kuka ta ce wani ne ya biyo ni sai ya kashe ni. Subhanallah kisa me kika masa? Ne na ta tambaya a razane. Zuwa ta ni yayi wai na yarda da shi na huta da sirri da awara kan layi. Ya san talauci ne yasa haka zai bani kuɗi masu yawa. Na ja ba ina ta ya kyale ni ya ƙara matso ni shine na maresa. Ya biyo ni yana cewa sai ya kashe ni. Mangal idan ta rintse tana jin radadi a zuciyarta, Ban da rashi babu abin da zai sa na soyar awar har da wani namiji ya so ra'ayinta da kuɗi. Ya zama dole ta nemi ilimi don kufatar da kannanta. Nene ta ce kin yi kuskure na Marisa, baki san waye shi ba, baki san me zai iya aikatawa ba. Bangal cikin zafi ta ce bai isa ya mata komai ba sai abin da Allah ya kaddara. Me yasa ake ɗaukar talaka ba bakin komai ba? Me yasa rayuwar talaka kullum take cikin gadari? Duniyar ce haka, shugabannin namu ne ba su da alarci ina roƙon ku da Allah kada ku taɓa siyar da mutuncin ku saboda wani abin duniya kima darajar mace ta kai badarcin ta gidan mijinta dukiyar da aka tara ta ta hanyar zina ƙazamtacciya ce kuma ba ta da Allah na san irin tarbiyyar da muka ba ku. amma ina roƙon ku da Allah ku kare tsare kanku ku rike maraicin ku kada ku bar wa mahaifinku abin faɗe matuƙar kuka yi haka ba ku masa adalci ba a kullum tunaninsa da burin sai inganta rayuwarku ku yi ƙoƙarin zama abin koyi da alfahari Nene ta ƙarasa tana dubar su. In sha Allah suka amsa a tare tashi ki je ki yi wanka ki alwala ki yi sallah da karatun alkur'ani za ki samu natsuwa ne na ta faɗa ramda da ta ce to ta tashi tun daga ranar ran ta daina yin aura ta koma aiki a wani gida tana je ka ka dawo a wata ana ba ta dubu uku bangar sakamakon su na neko ya fito ta yi kokari sosai admission ya fara fitowa har list na farko ya fito list na biyu suke jira bangar kullum cikin fargaba da zulumi take a rana sai ta kira asiya sau uku don jin ko akwai wani bayani Suna tsakar gida suna wanke ita da ramna yaron makwabtansu ya shigo ya ce wai bangal ta zo in ji mu Gabanta ta diya faɗi ta san kiran na Asiya ne, hannunta ta tsame daga ruwan kumfar ta wanke ta ja mayafinta da ke kan igiyar da ke shinge tsakar gidan ta bayansa. Fatima ta yatsa na baki ta ce ai dai magani idan tusa na hura wuta. Bangal bata bi ta kan maganar ta ba ta bace a gidan. Kwarai ce ta yi waya tana son magana da ke cewar maman Jabir tana miƙa mata waya. Tana karɓa kiran Asiya na sake shigowa ta ɗauka. Lafiya dai ko cewar Bangal. Asiya ta ce lafiya ba lafiya ba to zan ce. Baba ke sanar da ni wannan karin admission yana kar wahala sai kana da hanya amma ya ce mun haɗo mu ya roki bai sai taimaka. Amma na gode sosai Asiya ki yi wa baba godiya insha Allah gobe zan so da kaina na kawo. A'a ba sai kin zo ba ki aiko ta mota kawai to shikenan na gode. Da murna ta koma gida tana sanar da Nina da Ramla kai yarinyar nan da iyayenta mutanen kirki ne Allah ya saka masa da aljanna. nena ta faɗa amin amin. Sati biyu da tura takardunta suna zaune tsakar gida suna hira suka jiyo sallamar Asiya. Wangel ta miƙe da faɗin Asiya zuwa ba sanarwa Asiya ta yi murmushi ta ce tare muke da baba ki ce zuwan ba naki bane ke kaɗai. Nene ta ce ki masa iso ya shigo ta shiga ɗaki ta ɗauko hijabinta. Bayan an gama gaisawa sun sha ruwa baba ya numfasa ce da farko dai ina fara ba ku haƙuri ku yi haƙuri don Allah komai kuka gani makaddari ne daga Ubangiji. Kamar yadda Asiya ta sanar da Bangil ta tura takardunta ni na buƙaci haka da niyyar taimaka musu su samu admission tare. Amma sai dai hakan bai yiwu ba, ɗaya ta samu ɗaya ba ta samu ba. ga ƙirjinta ne ya duka. Jikinta ya sanyi ta gama sarewa. Baba ya ci gaba da cewa wallahi ba da son raina haka ta kasance ba. Asiya suka ba admission ita ma ba shi cewa idan tana yar ciki na shine zai taimaka. Kuma ko da yara biyu ne nawa ɗaya zai ɗauka, na yi ƙoƙarin a ba ɓangil admission ɗin Asiya ta haƙura don tana gaya min burin ɓangil na son karatu wallahi sam ya ƙi da cewa admission ya riga ya fito da sunan Asiya ki haƙuri bangal wallahi ba ni da wata hanya kasar ta mace sai dai mace Allah ya sauwaka tun hawaye suka wanke fuskar bangal ta kasa cewa komai ne na duk da yadda zuciyar take suya ta fi karfin halin cewa haka Allah ya kaddara mun gode sosai da kokari baban Asiya Allah ya bar zumunci Amin ya amsa, Ramla ma jikinta ya sanyi matuka gaba ɗaya hop ɗinsa akan ɓangare yake. Yanzu komai ya yanke, baban Asiya ya jima yana fasa baki kafin suka tafi. Asiya ma rai babu daɗi ta tafi. Wannan ƙasa ta mu Allah ya kawo mana sauƙi. Na kasa cika burin baffa na san ganin bangal ta yi ilimi mai zurfi. Ka yi haƙuri baffa ba ni da wata hanya. Talaka ba shi da galihu a ƙasar nan. Ta ƙarasa da hawaye. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu. Ina mata masu fama da ciwon mara ko rashin daidaituwar al'ada. To ga wani sahihin magani na wanke dattin mara zai wanke dattin mara ya kori toilet infection yana maganin duk wata cuta ta mahaifa kamar gurɓacewar al'ada rashin haihuwa yawan fitar ruwa warin gaba tusar gaba ƙaiƙayin gaba jin zafi a lokacin saduwa buɗewar gaba ko kuma bushewar gaba rashin gamsuwa wurin kwanciyar aure ƙurajen gaba da dai sauran matsalolin da ke addabar mata wannan maganin sahihi ne kuma ingantacce ne don haka ga masu buƙatar ingantaccen maganin infection za su iya tuntuɓar mu ta nambar wayar mu kamar haka 081 42 80 0199 wato sifili takwas ɗaya hudu biyu takwas sifili sifili ɗaya tara tara ina amarya ina kuma uwar gida ina masu jego ina kuma masu fama da bushewar gaba da kuma rashin ni'ima to kakarku ta yanke sa'a domin ga wani ingantaccen turare sahihi ne mai kuma abin mamaki da yake matse gaban mace ya sa mata ɗumi da ni'ima a jikinta ya dawo mata da ƙima da kuma martabarta a idanun mai gidanta sannan kuma ga ƙarin soyayya da jin daɗi a lokacin saduwa sannan kuma ga masu matsalar rashin filin da kuma rashin jin daɗi a lokacin saduwa wannan duka dama ce a gare ku domin mun zo muku da wani turare mai suna sirrinki yana matse gaban mace yana kuma ƙara miki ni'ima don haka ga masu buƙatar wannan turare mai suna sirrinki za ku yi tuntuɓar mu ta nambar wayanmu kamar haka wato 081 42 wato sifili takwas ɗaya hudu biyu takwas sifili sifili ɗaya tara tara albishirinku mata 'yan uwana na zo muku da wani sirri guda ɗaya tak wanda idan mace ta yi amfani da shi ko da sau uku ne to kuwa babu wata macen da mijinki zai kusanta ya ji daɗi ya dinga zindima ihu idan ba ke ba amma fa dan Allah ki ji tsoron Allah idan kina da kishiya kar ki amfani da shi sannan kuma idan mijinki yana da haƙuri wato ba jarababbe ba ne kar ki amfani da shi zan faɗa muku wannan sirrin guda ɗaya tak wato shi umar baƙar humra ku daga jin wannan sunan kun san akwai wani sirri za ki shafa shi ne ƙirji da maraki ranar da kika san mijinki zai kusance ki. Mallaka ce ta gaske, sai dai kawai na ce ki ji tsoron Allah. Idan har mace ta yi amfani da shi, insha Allahu ta fi ƙarfin wulaƙanci in dai a mijinta ne. Saboda shi umar mallaka ce ta gasken gaske. Ga masu buƙatar wannan shi umar mallakar, za ku iya tuntuɓar mu ta nambar wayar mu kamar haka, wato 081 42 80 01 99 wato sifili takwas ɗaya hudu biyu takwas sifili sifili ɗaya tara tara idan ka ji gangami to tabbas akwai labari ina amare ina uwar gida kai har ma da 'yan mata masu tasowa hakika mata da kwalliya aka samu shin kuna so ku ƙara kyau fata ku tai luwai-luwai ki zama HRS kamar madubi to ga dama ta samu mun zo muku da sabulu mai suna MB akan farashi mai sauƙi. Duk macen da ba ta amfani da wannan sabulun mai suna MB, tabbas an bar ta a baya. Domin tabbas MB kankat ne wajen mai da tsohuwa yarinya. Domin yana yaƙar ƙurajen fuska da dattin fuska. Ga wanda kuma suka shafa man da bai karɓe su ba, ya feso musu da ƙuraje ko kuma ya musu tabo. To tabbas idan kuka yi amfani da MB, fatar ku za ta koma luwai-luwai tamkar ta jariri. sannan kuma sabulunmu baya bleaching zai fito muku da ainihin kalar fatar ku ne don haka duk wanda ya gwada shi zai ba da labari amare da sauran mata ku ƙoƙari kokari ku mallaki naku don ba ruwanka da zuwa a dirje muku jiki yana yakar matsalolin fata kamar su pimples tabo wato spot nan karwa da ma duka matsalolin da suka shafi fata ku yi kokari ku yi amfani da mp cikin sati biyu zai share muku hawayenku Ga masu buƙatar wannan sabulu na MB, za su iya tuntuɓar mu ta nambar wayarmu kamar haka: 081 42 80 0199 wato sifili takwas ɗaya hudu biyu takwas sifili sifili ɗaya tara tara ina masu matsalar bushewar gaba wato ɗaukewar ni'ima to kukanki ya ƙare daga yau domin ga wata gumba mai suna bujen ki shakaf Ku daga jin wannan sunan kun san za ki shakaf-shakaf a duk lokacin da kika yi amfani da wannan gumbar. Gumba ce da ke tatso dukkan wani ni'imomi da jin daɗi na jikin mace. A duk lokacin da kika yi amfani da wannan gumba mai suna bujen ki shakaf. Idan oga ya tunkaro ki, ji zai yana nutso a cikin kogin zuma da madara. Domin duk inda ni'ima take, to tabbas akwai jin daɗi da gamsuwa Ga masu buƙatar wannan gumba ta bujen gishakaf, za su iya tuntuɓar mu ta nambar wayanmu kamar haka, wato 081 42 80 wato sifili takwas ɗaya hudu biyu takwas sifili sifili ɗaya tara tara. Ina masu fama da matsalar timbi ko kuma ƙiba mai yawa, wannan damar ku ce, domin wannan maganin namu mai suna Boys Slimin yana ƙone timbi ya kuma rage ƙiba ki koma HRS domin tumbi yana ɓoye shaf ɗin mace. Da haka ‘yar uwa ga dama gare ki. Ki yi amfani da boys lemon domin yana daidaita jikin mace ki koma HRS. Hakanan kuma ga masu fama da matsalar stretch mark wato nankarwa kuma akwai magani mun zumku muku da shi ingantacce wanda cikin kwana talatin kacal duk wani tabo da ke jikinki sai ya ɓace. Domin shi wannan magani yana smoothing ɗin fata ta koma luwai-luwai. Haka zalika muna da maganin gyaran nono ingantacce wanda muke kira da mai gida welcome. Sannan kuma akwai maganin hips wato mai gida bye bye kenan. Akwai maganin ni'ima kala-kala, akwai haɗin matar minista. Domin muna gyaran amare da kuma gyaran uwar gida. Don haka ga masu buƙatar dukkan nau'in magungunanmu za ku iya tuntuɓar mu ta nambar wayanmu kamar haka wato 081 42 80 0199. Sannan magungunanmu mukan aika su kowane gari kuma kowace ƙasa. Don haka ga masu buƙatar yin odar magungunansu, za su iya tuntuɓar mu ta nambar wayarmu kamar haka, wato 081 42 80 0199. Sifili takwas ɗaya, huɗu biyu, takwas sifili, sifili ɗaya tara tara. Ina amare da uwar gidaye masu buƙatar su ɗauki hankalin mazajensu su kuma sace zuciyarsu ta hanyar ƙamshi. Muna da turarruka kala-kala masu sanyaya zuciya da kwantar da hankalin mai gida. Akwai turaren kaya, turaren jiki, sannan kuma akwai turaren ɗaki da kuma shi umar bakar humra. Muna da turarruka ingantattu wanda duk inda kika gipsa ƙamshi ne kawai zai dinga tashi. Domin mu mata da ƙamshi aka san Ga masu buƙatar turarurrukan mu za su iya tuntuɓar mu ta nambar wayar mu wato 081 42 80 0199.